Salamu alaikum wa wa wabarakatuh. Wallahi, tallahi bayan Allah mu tsoron Allah. Mu kula da tarbiyyar ƴaƴanmu. Wallahi ka gina ƴakka akan tarbiyyar addinin musulunci kafin wani ya zo ya ruɗa mata kwakwalwa. Duk a Najeriya ana ta girl child education, girl child education, girl child education ko a ina babu wanda ya damu da a kula da ilimin suna addini na zamani ake. Yanzu ga irin ta nan. Yanzu jiya aka yanke ma wani hukunci saboda ya yi batanci ga manzon Allah an yanke mai hukuncin kisa. idan yan kudu sun yi aibata abin ba ba laifi ba zai dami ba ba san me yake amma yar musulmi yar arewa wannan kudaddiyar yarinya ambasadar kungiyar luwadi da maɗigo LGBTQ fahudiyar nan ta fito ta dinga ikirari tana zagin abin a social media particularly twitter wai yarinyar nan ta dinga buga kirji tana cin gyaran addinin musulunci wadda ko izu biyar ba ta da shi na alkur'ani kwanaki haka ta ce hukuncin jifa da aka ce ba adalci ba ne ga ɗan adam a ce a jefi mutum wadda take da aure in ta zina na ga ana live video da ita kwanaki a instagram ne ko facebook tana cewa ita ba ta ga musulunci ba a arewacin najeriya sai ikirarin musulunci ba a tosiya ma juna sai sallah sallar da ba za ta amfani mutane ba da kunne na ji wannan abin wai kuma abin da zai baka mamaki wa'annan su ke nuna mata su suka san yancin mata su ne za su kare mata yancin su akwai abin da mata ba sani ba wallahi ina gaya ma mata feminism din nan babu wani harkar alheri a cikinta babu wani harkar alheri a feminism din nan sai dai kan mu gaya ma kan mu gaskiya idan kina in namiji ya dauki haƙinki ya ci zalunci ki kai shi kotu mana ba ga abin da addini ya ita na da miki ba bai da dangi bai da yan uwa sai wasu in iska su zo suna hure miki kunne babu abin da za su nuna miki cewa namiji bai da daraja bai da iko kullum sai aka ce sai advocation feminism ake online ana advocation feminism feminist din babu abin da suka sani in ba su fito su black painting ya da namiji ba yau babu wani abu da za ki gani ana taimakawa ku taimaka ma junan ku gurin koyon sana'a ko wani abu babu in ba ai black in babu wani abu da feminist ke sai black painting da namiji yau waɗannan yan iskan yaran wasu su za su fito su za a ba mu dama aka sa da labarai su fito duniya su gaya maka mu za mu gaya ma yancin mata mu muka san muka san tausayin dan adam su wannan kudaddin fakuriyar nan ita ta sani in kin kai mara kunya gobe ki je titin Kano ki tara mutane ku zanga zanga cewa ka a yanke mai hukunci ka a rataye shi saboda kuma munafukai ne an yanke hukuncin nan jiya yau an yanke matsu wani dattijo dan shekara 60 ne ko hukunci a Kano kisa saboda yayi rafin wata yarinya shiru kake ji da ke ƴaƴan munafukai ne kisa jiya da dan adam dan adam ya fara dan adam ne ko ko rafin yarinya ya fi zagin manzon Allah zama laifi ne saboda kawai an raina addinin musulunci kowa kowa in zai zo ya dinga bude bakin shi addinin musulunci yana mutane magana a yanke hukunci da shari'a da shari'ar musulunci kuma wai saboda kike jikan marasa kunya kin gaji rashin kunya baki gaji tarbiyya ba baki gaji tarbiyya ba ni ba fama nake da duk na san irin su online ga sunan da ka ita duk wata yarinya da ta magana duk a wani social media platform duk ga sunan kana ganin su ka san ba wanda ta gaji tarbiyya a ciki ko wanda ta gaji tarbiyyar mata wurgar za ku fito kuna mutane active manzan Allah za a zaga kuma a kyale mutum manzon Allah da ya gaba rayuwar shi kullum faman shi al'umma ta al'umma ta ko magana da ranar lahira ita ce al'umma ta al'umma ta ita ce a gaban shi yau al'umman nashi shine take mai kallon wani mutum take mai kallon kamar dan adam wa hakkina yan musulmi ki fito ki ce bai kamata a kashe wani ba saboda ya zagi wani manzon Allah zaki ce ma wani saboda ki dabba ce wallahi mutane mu kiyaye feminism din nan mu kiyaye duk wadda za ta zo online ta gaya maka cewa wani harka ita za ta kare yancin mata za ta kare yancin mata za ta kare wannan yarinya fa kwanaki ita ce suka ce sufa kuriyan nan suka ce za su ce ABU su su dinga su advocacy kungiyar luwadi da madugo mu ƴaƴan mu za a zo akwai mu luwadi da madugo a arewa wai da sunan yancin su ne ƴaƴan adam ne fi sabilillahi kuma irin wannan abun ake a kyalewa yanzu kana magana kana magana suke da backup suke suke da bakin magana online suke da media da komai da komai babu wanda zai magana a kansu in kin kai mara kunya gobe ki tashi ki bar abuja ki tashi ki je garin kano ki je ki zanga zanga akan titi in kin san addinin musulunci ki yaka sai muga in za in kanawa za su kyale ki shegu kawai marasa tarbiyya marasa sanin marasa addinin ku duk ki je iski iskancin da zaki amma ki kyale mu mu al'amuran musuluncin mu duk wani wanda yake ganin abin bai dace ba to hell with him ko with her duk abin da zaka kai an yanke hukunci shi na shari'ar musulunci mu yanke shari'ar musulunci a garin mutane a yanke musulmi a yankewa sai ke ce yan marasa kunya zaki fito sai maka human right da za su je sa baki right in human right ta fi ubangiji kenan yau bawa ya fi ubangiji sanin sanin darajar abin da ya halitta tunda da hukuncin Allah aka yanke hukunci kai ka fi Allah sanin darajar bawan shi ko ko ka fi manzon Allah san san mabiyin shi yau abin da ake kenan kuma duk kashe-kashen da ake yaran nan ba su magana duk iskancin su babu su taba wani magana sai wani abu ya faɗo duk kashe-kashen a ce mace ta soka ma wani maka ko wani abu ba su taba magana yau amma ki bari a ce an mari namiji ɗaya dama an mari mace guda ɗaya dama ba su taba kawo wani aure da ya daɗi sai wanda ya rashin daɗi shi suke kawo midiya a ita ya mari da abin ya bata shekara kaza baya bata abinci baya ban san duk ana yi ta kai shi kotu mana ba ga abin da musulunci ya gada ba ko an ce mata dole sai ta zauna da shi ne wallahi iyaye mu kiyaye wannan harkan feminism din sannan ku ɗora 'ya'yanku akan tarbiyyar addinin musulunci kun ga inda rayuwa take jefawa kullum ana supporting girl child education girl child education ana supporting yara mata su karatu yara ma yau ga irin ta nan ga example nan muna gani ga karatun yan mace nan baka dora ta kan addini ba ka je kon ba ta karatun boko yau ta dawo ita ta yi wayewa da za ta yaki addinin musulunci ta gane dugo shine abin yi luwadi maza su nemi maza shine abin yi yau masu campaign naka saboda ita ce jikan marasa kunya duk ana kallonta, ba wani wanda ya taka mata birki a harkan activism ɗinta tunda an san ba Allah ta dosa ba ban san wa ta zo tana wa kungiyar shedan hayi kuma sai ta shigo addinin mu kuma mutane a yi mata shiru babu wanda zai iya magana Allah ya tsine mata in ta fasa zuwa Kano sun fasa zuwa su tattara daga ita har wannan Khadija take ko waye waye su nusi ko mai su je su zanga zanga a jihar Kano su hana gwamnatin Kano sa hannu a yanke hukuncin in kun kai 'ya'yan marasa kunya sai mu san da Allah kuke yaki dabbobi kawai muna godiya da sauraron wannan shirin Idan wannan ne karan farkonka na zuwa wannan tasha sai ka danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawa don sanar da kai da zarar mun ɗaura sabon shiri. Idan kuma kun riga kun mana subscribe sai ku yi likin ɗin wannan bidiyon. Idan kuma ya amfane ku, ku daure ku yi sharing wannan bidiyon a kafafen sada zumunta kamar WhatsApp, Facebook, Twitter da Instagram. Mun gode kwarai.